الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اكتفى أثاره واهتدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقلة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله mune wa Allah godiya wanda ya hara mana rayuwa kuma sake sada mu a wannan majalisin albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a yau yammacin lahadi 25 ga ramadan na 1444 bayan hijirar za' Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya sada mu da alkhairin wannan yammaci ya tsare mu daga sharrin da ke ciki na malakai tambaya alaikum tambaya. da magiya <laughs> ah. dangane da siffofi wato yanzu misali kai mai tambaya idan ana so a kwatanta ka ko a siffanta ka ga wanda bai san ka ba me za a ce ta ce misali malam tanku dogo kakkaura ko baki-baki ko wankan tarwada mai gemu kaza wannan disifar amma malam tanku misali kaga suna ne kuma suna ne da yake da asali da alaka da siffa domin wa ba hau kira tanku Hmm? an ji ba na yautar mata wanda ya biyo bayan mata to har wannan siffar amma kuma daga siffar aka kago sunanka tanku to haka wato dukkanin suna siffa ne ana iya ishtiqaq a wato suna daga sifa misali ar-rahman suna ne ko sifa suna ƙulidu a wadda rahman an ɗago sunan ar-rahman daga sifatun rahma yawwa ar-rahma rahama an san ma'anar rahama da hausa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da rahama daidai dai har guda ɗari ya saukar da rahama kuwa ya ɗaya tal a duniya sauran 99 Allah ya yi tattalin su ga 'yan aljanna bayan irin wannan rahamar tsakanin ɗa da uwa tsakanin miji da mata tsakanin kamar da Allah ce waje alabai na kuma to ire-iren wannan rahamar akwai casa'in da tara a gidan aljanna a wannan rahaman ne dabba take daga sawunta domin wato ɗanta ya sha nono ba tare da ta kashe wannan rahamar ce tsakanin uwa da ya ko uwa da ɗa tsakanin miji da mata tsakanin dabbobi da 'ya'yansu da duka dai rahamar Allah guda ɗaya ake cin moriyarta a duniya kamar yadda wuta sai da aka kasa ta gida saba'in aka ɗauko kashi ɗaya a kawo duniya sauran 69 suna can suna jiran 'yan wuta allah ke ubangiji ya ambaci kansa da sunaye kuma ba a ba a wa allah suna sai wanda aka ji daga gare shi ko daga manzansa sallallahu alaihi wasallam amma ana iya yi wa Allah sifa daga aikinsa ko daga sunansa ko kuma wato daga wani abu da yake jibi da Allah subhanahu wata kamar bahaushe yakan ce Allah buwaye ko gagar misali buwaye suna ne ko sifa buwaye to kaunawa sun in yi sabani buwaye suna ne teke siffar buwaya waya daga buwaya aka samo buwaye da haka ba wace kara da buwaye gagara misali wato ba shi da kini ba shi da sa'a ba shi da tsara wani mai kulla hukuma na kaga daga buwaya aka kirkiro buwaye misali to haka tsarin yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun ba a rada wa Allah suna sai abin da ya tabbata daga alqur'ani ko daga sunna ko daga wato abin da ya tabbata na asar daga magaba. sau da yawa waɗansu sukan jingina wa Allah sunan aljanu wannan kuma bokaye da malaman tsubu suka fi wannan shigantaka in ka je sai a baka wurdi na kiran wato irin wurdin nan dugun zuma jahili amma kuma sunayen aljanu ne ya dahiyar madahuwa ce ya kafka ya ilu ko rauka ya ilu da sai ga mutum ya ji ya ta karkare na sauri a shi aljani yake kira in ya kira ya kira ya kira can sai bayyana ka ce me kake so ka da mu da kira to in ba ya sa'a ba daga na ya zama armi ko da ke dama sai ya sanya hannu sai ya sainin na mou وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ba wanda zai yi harkar tsafi da tsubu da cultism da secret society yana cikin musulunci babu shi sai mutum ya zama arni tantiri kamar yadda wannan aya ta nuna su ba za su yadda su baka haɗin kai da goyon baya ba sai don sun tabbatar ka kafirta kuma haka manzo Allah yake من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda je wajen boka ko dan duba ko mai tsubbu ya gaya masa bukatarsa kuma ya gaskata shi take yanki ya zama kashi haka manzo Allah Allah yi don haka dai sunayen Allah ba su da adadi akwai wanda Allah ya saukar alkur'ani akwai wanda Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sunna akwai kuma daidaikun bayan Allah da Allah ya sanar da su kamar addu'ar alqunu da manzo Allah yake as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaytahu sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb akwai sunan da Allah ya saukar alkur'ani sai sunan da Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sunna kamar alwuturu ai babu alwuturu alkur'ani ko Allah rahma ina jin dai duk qur'ani da bakara hannasu babu alwuturu amma ya tabbata a sunna yana da cikin sunayen Allah inna Allah witrun yuhibbul witra fa awtiru ya ahlul qur'an Allah tilo ne guda daya kuma yana son lambobi mara saboda haka ku kula da wuturi ya mu abota ƙur'ani na watan gani sannan ya ce da sunan ma da kai ka ɓoye wa kanka a ilimin gaibi ba wanda ya san wannan sunan sai kai kamar misali an lahira idan an zo fagen ceto bayan da annabawa sun yi sun ba da uzuri annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai kimsa masa waɗansu kalmomi da waɗansu sunaye na yaban Allah zai dinga wa Allah kirari da bambadanci a ƙarƙashin al'arshi a ce ɗago kanka ya Muhammad yau ba ranar bauta wacce an gama bauta tun a duniya sal tuqta roƙi da abin da kake so za a baka washfa tu shaffa nemi ceto ko alfarmar da duk kake so za a yi maka sallallahu alaihi wasallam to a takaice sai a ita sifa wato wani juz'i ne juz'ul la tajazza sifa wani bangare ne na wanda aka siffanta din an gane suna kuwa linzami yanzu misali a idan ka ce mai mulki mai mulki mai mulki suna ne ko sifa sifa ce ga wanda yake mulki kuma sunansa daban to haka duk sunayen nan na Allah galibi za a iya tsago siffa daga almaliku ko almalik misali karatun suratul fatiha maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin ah, al'imam abu Asin ko kuma Habs ibn abin nujud al-kufi a riwayar hafs shine karanta ai abin nan imam nafi al-madani shine karanta maliki amma kusan dukkanin sauran ƙura maliki suka karanta to maliki mai mulki maliki mamallaki da mamallaki da mai mulki wanne fi ƙarfin iko da fawa na hanya kuwa <laughs> yanzu misali <clears throat> malaminu a ce ya mallaki gida a nan babu allah ya sa ko ya mallaki wata don kareriyar mota mai mulki ne kuma mallaki ne to kuma sai aka zo wajen mai girma hakimin tarauni ko mai unguwar kundila shi kuma mai mulki ne kuma mallaki to da shi da ya mallaki wani abu a kundila, da wanda ya mallaki kundilar gaba ɗayanta ƙarƙashin mulkinsa yake waye gaba eh mai mulki maliki yawmiddin Allah shine mai mulki cikakken mulki a ranar sakamako don ka mallaki waɗansu kadarori ƙarƙashin mulkin wani har yanzu dai ƙarƙashin sa saboda haka mai mulki ya fi ya fi mamallaki karfin sarauta da ƙarfin iko saboda in ya ga dama abin da ka mallaka sai maka mai fafa lolo nawa ne mutum yake mallakar kuloci kaza mai mulki ya zo karbi ya faki da karfin mulki nawa ka yi to almuhim kaga maliki mai mulki maliki mamallaki wannan <clears throat> dukkaninsu akwai alkasim almustarak na mallaka na suna da sifa na fata dai tun da ya ce don allah ya bayani bayanin ya dan fito ko yawwa wallahu ala hmm. eh an taba yi wasu suna ganin ko tambayar karshe za a mai da ita amma ka saba yi a farko to ala kulli hal insha Allah za mu dora daga inda muka kwana a suratul kahfi aya ta 45 nake da sura mutashi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مبتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ثم ينقل السياق إلى المثل الثاني لبيان ما عمل لغير وجه الله إذ هو الدنيا لا غير فنن أكل وشوذنشي ينزل تجامز وغمثالي نبي منغمثالي نفركنا صاحب الجنتين كو نعم. mai gonakai guda biyu da ƙarshen al'amarinsa yanzu kuma Allah zai buga misali na biyu da ita duniyar ita kanta da kuma misalin abin da aka yi shi ba don Allah ba faƙala Allah ya ce wabbarib lahum kuma ka buga musu misali ko kai musu misali ya manzan Allah masalin hayatin duniya dangane da misalin rayuwar duniyan nan kama in an zalnahu ita duniya kwatankwacinta kamar ruwan sama ne da muka saukar da shi daga sama فاختلط bihi nabatul ardi bayan da aka saukar da ruwan sama ya keka ƙasa wato sai ƙasa ta kudu ko ta cuɗanya da ruwan da kuma ƙwayoyin halittar da ke ƙarƙashin ƙasa sawa'un wanda aka shuka ko wanda dama suke ƙarƙashin ƙasar fa asbaha hashiman tadruhu riyah idan ruwa ya sauka ɓayoyi na shuka ko na ƙasa suka haɗu da ruwa suka kumbura me zai biyo baya tsoro da ya banya ko sannan har aka yi lokacin da za a girbe su idan aka girbe rani ya shigo yaya wannan kasar take komawa shine Allah ce fa asbaha hashiman sai eh, wannan ciyawar da wannan shukar da wannan tsiran su wayi gari wato sun kekashi kamar kamar dai ba su ne jiya suke cikin yabanya luf-luf da kuma wato kore mai ban sha'awa ta zuruhun riya har ma idan sun zama karmami an sare an girbe za ga iska wato tana holansu tana kada su dama da hagu sama da ƙasa gaba da baya to wannan shine misalin duniya wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kuma Allah ya zamto kuma bai gushe ba mai cikakken iko akan dukkan komai wai abin da ake nuna maka a wannan misali ake nuna mana gaba ɗaya misalin duniya yadda za ta samu yadda ka ga ruwa zai sauka a yi shuka a sa taki shuka ta fito wato gona ta ɗau harama ta yi koriya shar manomi ya je waya irin da la'asar sakaliyar farin cikin mai gona ya duba ya ga ko'ina wato ya ɗau harama ya bayanya sai ya ji wato wani farin ciki da kuma lissafi na bana za a yi budiri a shashage za a rushe ginin laka za a yi na bulo da bulo za a canza rufi daga fallo zuwa kwano da filin ko a ta lissafin doki na marshe <laughs> a ta lissafi wato lissafin ba imaginary abin nan calculation abinda bai tabbata ba shi yasa shari'a ta haramta cinikin amfanin gonar da ba girbe ba ko cinikin kifin da ke ruwa ko cinikin 'ya'yan itacen da suke jikin bishiya duk wannan haramu akwai zarar yadda cewa musulmi har yanzu suna yi sai a zo gonar shinkafa sai a kiyasi sai a sai ta tun ba ta nuna ba ballantana a girbe ballantana wato a tsare ballantana a rege a tantance wacce ce za ta yi kuturwa wacce ce za ta kai labari saboda akwai zarar a ciki akwai tara a rado da ka duk da cewa akwai abin da ake kira ishora to amma dai a musulunci annabi ya hana duk wannan nau'i na ciniki wanda yake akwai wato barazanar asara saboda haka yadda ruwa zai sauka shuka ta fito yabanya ta samu a zo a girbe a sare ya koma karmami a ƙarshe ya bushe karkaf to haka duniya in ka same ta nasha-nasha kana fantamawa kana takawa daidai-daidai ana cewa sai kai kafin ka an kara ɗayan biyu zai auku ko dai ƙwallon ya silliɓe ya barka ko kuma kai kana ji kana gani ka sullubi a yi ciki da kai ka bar daula ga yan baya yadda dai hazo wannan misalin da Allah ya bayar a nan da kwatankwacinsa a can suratu yunus Allah ya ba da kusan exactly waɗannan misalai guda biyu to haka misalin duniya ga wanda ya rudu da duniya kamar yadda aka ba da misalin shi wannan mai gona da yadda ya rudu da gonarsa har ma yake tunanin ba shi ba talauci kuma za ta kare ba kuma ba ma ya tunanin tashin alkiyama amma a ƙarshen fim din yaya to haka dan uwa ko ka samu duniya ka taruɗe ka idza kasat aw kasat wa idza jalat aw jalat al ayyam qullabun la tadub yawmun laka wa yawmun alayk yawmun tusa'u wa yawmun tusar wato rayuwar duniya giyar kan hanyar kaɗe yaro kaɗe babu ko kuma wukai babba ko kuma wukar sarkin fawa wata ranta yanko ƙashi wata ranta yanko tsoka shi yasa haka ya kamata a cin ya tafiyar da rayuwar duniya wata ran a ji daɗi wata ran kuma ɗan yi taƙashu wato tsuke bakin aljihu saboda duk wanda ya tafi a layi ɗaya to ya kauce wa tsari idan kullum daɗi za a ci na shana shakwashakwasha tsoron da daɗin nan ya kurci za a sha wahala kafin a iya adoptin ɗin sabon yanayi da aka samu kai a amma idan an saba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam a mala'ika ya zo masa ya ce Allah ya baka zaɓi <clears throat> ko ka zama annabi batarake mai mulki kamar annabi sulaimana da annabi dauda ko ka zama annabi talaka ya ce ya zaɓi ya zama annabi talaka sallallahu alaihi wasallam amma fa ba irin bakin talaucin nan ba yau wannan kan manzo Allah yana neman tsari da shi yana neman tsarin Allah daga talauci mai mantar da mutum al-faqr al-munsi wal ghina al wadatar da zata saka dagawa da fankama aban neman tsari haka kuma talaucin da zai mantar da kai kana tafi kana calculation din da kana gama hanya kana gwari wannan duka ba a san amma rayuwa tsakatsaki manzo Allah yana addu'a yana cewa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta ya Allah ka sanya arzikin annabi Muhammad da iyalansa wato arziki ne na rufin asiri wanda ya fi karfin bukatu na yau da kullum shi yasa cikin hadisi tabbatacce annabi yake cewa man asbah minkum آمنا في سربه معافا في جسمه له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما رد الإمام البخاري يروتون حديث الأدب المفرد cewa duk wanda ya waye gari da abu uku to da kai da sarkin duniya duka ɗaya kuɗi wanda ya waye gari yana da lafiya garau a jikinsa kuma ya waye gari yana zaune lafiya a garinsa ko a ƙasarsa ko a inda yake kuma yana da rufin asiri na wannan ranar to an tawa malikul duniya sawau kai da sarkin duniya duka ɗaya kuke ko? me yasa saboda jiya khabaru kana fasta ta wuce da wanda ya ci kwakwa da wanda ya ci kwakwa mai jiya ai duk ɗaya suke ruru gobe kuma gaibu ce lalibe ne cikin duhu da kai da mai mulkin duniya ba wanda yake da tabbas me zai zo gobe wa ma tadri nafsin ma za taksibu gadan wa ma ta tadri nafsin mai ayyi ardin tamut ta wanda ya san me zai faru gobe duk lissafin ka duk fulanin ɗinka don haka yau ita ce taka saboda haka in kawai gari kana da lafiya jikinka in duk duniya ba ta da lafiya ai da sauki ko idan ka waye gari kana zaune lafiya inda kake in duk duniya ba ta zaune lafiya ai da sauki da damu dama amma idan ka waye gari kowa yana da lafiya kai rangaranga ko kai ne attajirin duniya ai ka samu tsawaya da na ƙasa idan kawai gari ko ina na zaune lafiya amma garin ku ana harkabu ana barin wuta Allah raba mu tashin hankali ai eh, wanda ka ji yana neman yaki yan ina da yaki da bai san masifar yaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al-adu sallallahu alaihi afiya ku roki Allah lafiya da zaman lafiya kar mutun ya kuskura yayi fatan gamuwa da abokin gaba haka wanzu Allah yi saboda yaƙi yana hargitsa rayuwa gaba ɗayanta ya sukurkuta addini ya sukurkuta walat mabkhalatun majbana wato shi shi shine tushen cusa tsoro a cikin zukatan iyayensa da kuma sa su su zama marwata mabkhalatun majbana haka galibi zaga in mutum zai yankin alheri sai ya rika tuna 'ya'ya da iyali kaza kaza kaza da su ko idan an buga kujin jihadi sai shi dan ya ce masa wato rada za tafi ka bar 'ya'ya a kashe su su zama marayu ka bar mata a aure ta ta zama ta wani ka bar gida wani ya daji haka to shi allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa ko da dai waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin kawa da kuma kwalliyar duniya walbaƙiyatu salihatu amma a wajen Allah wanzazzun ayyukan kirki ko ayyuka na gari al'amalul khairiyya ayyuka na kwarai masu wanzuwa wanda mutum zai gina su ya tafiya basu to a wajen Allah khairun inda rabbika thawaban su suka fi wato lada a wajen ubangiji wa khairun amala kuma su suka fi alheri mutum ya zama yana buri a kansu wata rana sai na umar ya tattara sahabbai yana tamannau kowa ya gaya mana burinsa da abin da yake zuciyarsa wani ya ce so yake ya samu kaza wani ya ce so yake ya samu kaza wani ya ce so ya ce ma da ni ko so nake yi kamar da na musulman wata rana a matan da yake da su guda ɗari mata ɗari fa maza gumbar dutse eh. matan aure ɗaya masu yanci guda nawa bayi guda nawa ƙwarƙwarori waɗannan ɗari uku waɗannan ɗari bakwai mata dubu annabi dauda ne babansa yake da mata ɗari amma shi sulaiman matansa dubu mata ɗari uku ya ce a dare ɗaya zai yi ɗawafi sai ya sadu da kowace domin ta ɗau ciki su haifi wato zarata mayaka masu jihadi fi sabilillah kama bi ce insha Allah wa ya zagaya su ɗin gaba ɗaya maza gumbar dutse ai sallallahu alaihi wasallam to amma tun da bai cin sha Allah ba ɗaya ce ta ɗau ciki ita ma sai ta haihu shagidadde yawwa yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata ana zina cewa an bai wa annabi kalfin namiji arba'in a duniya shi kadai aljanna kuma za a yi times 10 namiji nawa kenan ha? ɗari to to haka annabi suleiman ah, da ya wannan alwashi da wannan buri da ya ci to amma bai mai da abin zuwa ga Allah ba duk da matsayinsa na annabi sai Allah ya nuna masa ishara kamar yadda muka karanta a jiya alaula da kalta jannata qulta ma sha Allah ko kuma wala kula na shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an insha Allah idan annabin Allah saboda bai ce sha allahu ba Allah zai bashi ruwa ya bashi mamai to ina kuma ni da kai domin kullum ya zama alakar mu da ubangiji tana nan daram ta waɗannan wanzajjun abubuwa na alheri malamai da yawa sun tafa kan cewar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar su ne albaqiyatu salihatu da mutum zai dukufa yana ta su to amma bi ma'anan am wasu malaman sun tafi akan hatta salloli da hajji da azumi da sauran ayyukan kirki da mutum zai gina wa kansa na sadaka jariya ko na wakafi duka suna cikin albaqiyatu salihatu wani abin sha'awa ba kota guda ba an ɗauko ni daga zan baro madina a cikin central district area da ke kewaye da masallacin manzan Allah inda ake kira markaziya inda tafka-tafkan hotel din nan suke yana ga wani hotel an rubuta waqf usman bin affan waqafi ko endowment na sayyidina usman yake tambaya aka ce ai yana rayu ya yi investin gonakinsa na dabino da ya zuba su fi sabilillahi ya danka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ake transforming ana recycling daga gona a mai da su kadara kaza idan zamani ya ja a sayar a mai da su kadara kaza shine har zuwa yanzu daga cikin wannan salsalar kuda ana ake gina dan hotel a kewayen masallacin manzon Allah eh sai na usman bakin cikin yan shi'a ko makiya sahabban manzo Allah duk abin da usman ya yi manzo Allah ya ce ya je ya yi duk ta bargazar da zai in ya ga dama ya yi aljanna da su ya shige ta a ran da manzo Allah ya sanya gasa cewa ya zai saya musulmi rijiyar roma tukuncinsa gidan aljanna sai da hukumin ya je sai a hannun bai yahudi da ya kiya sayar masa saboda tsabar capitalism ya ce sai dai a raba biyu ya sai rabi usman ya ce na ke sayar rabar rijiya ban da yahudanci ya ce eh in ka sai rabi yau rana ta ce sai in sai da ruwa yadda nake so gobe kuma rana ka ya ka sayar yadda kake so a raba ya ce to na sai raba ya saya ranar bai hudu sai da kudi ranar usman sai ce free of charge ko je da ruwa to mutane sai su rika double catch up ranar sai na usman sai su ɗai ruwa na yau da na gobe ranar bai hudu rijiya karkaf ba mai leko da ya hudu ce usman rabin ba an sayar maka kawo to da wannan rijiya ta zama kufai amma yanzu gwamnatin saudiya tana ta farfado da al'asar an yi nisa wajen aikin farfado da wannan rijiya to haka da za a tafi tabuka shekara ta tara bayan hijira duk da cewa ba a kashe kukuda a yakin tabuka amma dai an ji manzo ya sati uku ko sati biyu romanos ya ji tsoro yake fitowa daga nan annabi ya declaring cewa an ci su da yake amma saboda hadisan ƙarya irin na yin shi'a tun muna yara ji yadda mai waƙen tabuka wato ya waƙe tabuka da abin da yake ma'an zara Allah bihi musu ba za mu je tabuka fagen fama ba za mu bewa kafuri baya ba mu kashe musallada su karmu musalla da mu je aljanna ba da hisabi ba ko? eh yadda za ka fahimci shi an cin wai sai aka ce sayin na aliyu radiyallahu anhu da ya zo za a tafi aka kawo masa doki ya jaɗa mara sai ya tsinka doki aka kawo wani wai sai da ya tsinka doki saba'in <laughs> eh kuma wai da aka ji ana yaki ya tabuka aka samu kuskure sai na ali ya sai ya sari kasa ta ce kai kai kai kai ka sare ni ai ciki na za a ciki nan ka mutu ciki na za ka dawo sai na rama to wai shine da sai na ali ya mutu maimakon a sashi a kasa sai aka yi kabarinsa a sama eh in ka samu bahaushe na dauri in ya maka bayanin taurarin sama zai nuna maka kabarin sayyadi ali wani gungu na taurari galazzi kusan guda goma ne akwai kaza mai yaya akwai tauraruwa mai a ganin ki ba alheri akwai jamzaki akwai kabarin na ali to shi ne za a nuna maka ga sulkensa ga kafafunsa ga kansa ina nan a sama ka tambayi da ta ga duk wannan zuki ta mallin asali ma sayyidina aliyu bai je ta bukan manzan Allah ya bar shi a matsayin aktin gwamna na madina magajin gari shi ne bayan annabi ya fito munafukai suke cewa sai na yankan kauna suka ce ai manzan Allah baya son fita da kai ne istasqalaka rasulullah shi yasa ya barka a matsayin harisun nisa'i wa biyan a matsayin mai gadin mata da yara ali ya zaburu doki ya zo samu manzan Allah tun bai nisa ba yace ga abinda mutane suke cewa gaskiya ne ya manzan Allah ya ce ƙariya suke ya ali ba za ka so ka zame mun yadda haruna ya zame wa musa ba a lokacin da zai tafi ganawa da ubangiji ka kula da iyalina da iyalinka a mata rudu an tafuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'ad sai dai babu annabi ba'ad saboda haka sai na aliyu kwata-kwata bai je ta buka ba shi magajin garin madina a lokaci amma ire-iren waɗannan riwayoyi rubabbo na ƙarya suna nan burjik an cika kwakwalen iyayenmu na dauri wanda idan mutum bai yi aune ba sai tafi lahira da gurbatacciyar aƙida almuhim sayyidina usman da makamantansu sun yi amfani da damar da allah ya ba su. sun giggina albaqiyatu salihat to da za a tafi wannan yaki sayyidina Usman ya kawo gudunmawar raƙumi 950 yanzu dan Allah za ta fi wa'azi ko ko adili ta taho 950 ka kawo yaya dan sahudi guda 950 to ballantana raƙumi wanda ran nan kun ce raƙumi amali zai dubu ɗari takwas zuwa miliyan ɗaya to guda ɗari tara da hamsin sannan ya kawo ingarman doki hamsin sannan ya kawo dinari dirhami hard currency dubu goma manzo Allah yana jujjuya kuɗin nan yana ma barra Usman ma amila da duk abin da Usman zai yi na saban Allah da ka toɓara ba shi da matsala aljannar Allah da ya shi da me ya samu wannan kudi to kai amin kai da Allah ya baka kuɗi ka mai da shi kudin cizo kai baka ci ba iyalanka ci ba kai baka gina addini ba kai baka taimaki bayan Allah ba ka faɗi ka mutu ka zama gawa babbar giwa ta faɗi yara da iyalai su sha lagwada shi kenan kura da shan bugu gardi da warkajami to haka za ka je ka ba da account tun daga kabari min aina ta saba kowa fi ma'amfaka tambayoyi ne guda takwas suna gaban kowane mahaluki hudu a kabari hudu a da alkiyar kuma babu option ansa all questions kabari za a tambaye kamar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa bi ayi ilmin ji'ta bihi wannan a kabari suna jiran kowa waye ubangijinka waye annabinka sannan ne addininka kuma da wani ilimi ka zo ba a maganar physics ko chemistry ko engineering ko abin wannan ilimi ne na sana'a na duniya yawa in ka kyautata niyya Allah ya baka lada amma ana maganar ilimin qala Allahu qala Rasulullah العلم قال الله قال العلم ما فيه قال الله وقال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين عندي ما مشابه idan ka ba da wannan amsa za a ji murya daga sama ta ce an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya kuma ya ci jarraba fafurishu lahu aljanna a ɗauko shimfiɗar gidan aljanna a shimfiɗa masa kabari waftahu baban ila aljanna a bude masa windo daga gidan aljanna fa yatihi min rawhiha wa tibiha ya zamto dausayin aljanna da air condition din aljanna da hasken aljanna suna feso maka a kabari wanda kuwa bai sani ba zai kukan jaki ha ha na ajin ha ha na ajin man ha ha na ajin shi kenan. da invigilator sun fita kuma kasan waɗanda za su biyo baya za ka sha jibga a wajen munkarin wani Allah ke a filin alkiyama ka za a tambe ka tambaya hudu la ta kadama zulu kadama abdin hatta tsala an arba za a tambe ka rayuwarka tun da ka balaga har zuwa mutuwarka ya ka tafiyar da rayuwa za a tambe ka wato ƙuruciya da samartaka saboda wannan bracket din na rayuwa shine mafi hatsari daga shekarun balaga zuwa shekaru 40 hatta idza balaga shuddahu wa balaga 40 sana ya kai ka biyewa ayarin su baba eh ya ni ya ni ko kuwa ka tsarewa Allah samartakarka sannan za a tambaye ka game da dukiyarka duk sauran tambayoyin one one question ne amma dukiya tana da reshi a b min aina kasabahu wa fi anfaqa daga ina ka samu dukiyar kuma ya ka kashe su waɗannan tambayoyi suna nan Allah ba mu ikon amsa kuma Allah rangwanta mana والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وتسوى أنه والغزون أيك أنا الخير سوسك في وتبقى لنا أجن أبنجزكم وسوسك في الهير وجمتين يدو بمبوري أكثر نعم ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم نسير الجبال كتنا مسرانا دا واتو za mu dirkake duwatsu sannan mu sarrafa su mu koye su mu tafiyar da su kaga dutse yana gudu yana marmashewa watar aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun Allah alladhi atqana kull shay wa takunu aljibalu kal'ihn almanfush haka zaka ga dutse duk girman sa ya marmashe ya da gargaje ya zama lemur shine wa yawma nusayyiru aljibala ay نذهب بالجبال عن وجه الأرض فتصير هباء منثورا وترى الأرض بارزة كما ألن ذاك كسا وتسمقل باب تدو باب كوي باب غنغرة أميري تليبر إيا جنين إذنك وحشرناهم za mu tayar da su mu tattara su musulmi da kafirai falam nugadir minhum ahada babu mutum ɗaya tal da za mu bashi wai ba tare da mun tattaro shi ya zo filin alkiyama aina ma takunu ya ati bikumullahu jami'a duk inda kuke Allah zai zo da ku ko kabari aka sa ka ko ruwa ne cinye ka ko wuta ce ta kona ka ko wata dabba ce ta haɗe ka duka magana ce ta kun faiku babu inda wani zai loke ya ki tafiya tunda Ahmad ya bar duniya ake da iko wai ba za shi ba wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra sannan za a bijirar da wato mutane sahu sahu ga ubangijin wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa mala'iku sun yi sau kamar yadda ake cewa dabbobi a tsakiya mutane na kewaye da su aljanu mala'iku tun daga sama ta daya har ya zuwa ta bakwai babu wajen gudu laqad ji'tumuna tabbas ga ku kun zo mana kama khalaqnakum awwal marra kamar yadda muka halicce ku a farkon lamari ga ku kun zo hufatan uratan gurla ba wanda ya zo da riga ko da mota ko da gida yadda gyatumarsa ta jeho shi duniya haka kuma zai tashi ranar lahira bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida duk da cewa kafirai suna riya cewa wai babu wata mahada babu tashin alkiyama babu maganar hisabi kowa ya abin da ya ga dama daga duniya sai kaduna wai ko to ne Allah in ya tutsiye su zai ce bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wato kuriya cewar babu wata mahada ko matattara da za a hada ku na mutu wa nahya wa illa na'am الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله أكبر ووضع الكتاب ranar da za a ma'ana za a girka ma'auni sannan kuma za a zo da wato statement of result na abin da ka aiwatar shi ne alkitabu da kowa da report sheet dinsa wanda ke ɗauke da wato dunkulallen abin da ya aiwatar a rayuwarsa ta duniya na banza da na kirki duk yana rubuce a cikin wannan littafi فترى المجرمين مشفقين مما فيه da kaga mujirmai kafirai masu manya-manyan laifuffuka wato za a gansu a yanayi na tsoro da firgici saboda tsoron abinda littattafansu suke kunshe da shi na miyagun ayyukansu waye nuna za ka ji suna sumbatu da farin zance suna cewa ya na mali hazar kitab ya kai can mu mun shiga uku mun lalace wai wannan wani irin littafi ne wanda yake da mayata tsiya fali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah wani irin littafi ne wannan baya barin komai komai kankantar abu ko komai girman sa illa ahsaha sai ya kididdige shi kaf wa wajadu Aminu, amilu hadara kuma za su samu duk abin da suka aikata a halarce a rubuce a cikin littattafansu wala ya aka rabbuka ahada ubangijinka dai ba zai zalunci kowa ba ta hanyar kara masa abin da bai yi ba ko tauye masa ladan abin da yi to wannan ya ishe mu ishara da yake nuna cewar kowa shiga sai kuma saboda Allah ya san mutum ya fi kowa shegen musu sai Allah ya girke masa wato shaida shaida bayan shaida shaida bayan shaida fiye da kowa a cikin halittar Allah na farko daga kiraman katibi ya alamu na masu fa'alu raqibun atidin suna nan highly vigilant kuma always in tanda suna nan koyaushe kuma ba sa rafkana duk abin da kake yi suna rubuta sai dai kwan ka tuba sai a goyi sannan ga wani abu mai kama da memory card a wuyan kowane dan adam yana rikodin ɗin duk abin da kake a kulle insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm al kitaban yalqahu manshura sannan kuma ƙasar in sai yanzu ka sani dama ce ita ƙasa divine cctv camera kyamara ce ta ubangiji duk abinda da take tana rikodin kyau mai zan tuhaddisu akhbara sannan kuma gaɓoɓin naka masu kansu da take tafkata asa su ma kyamarori ne na ubangiji da rikoda suna rikodin duk abin da hake al yau mana ala afuwa afuwahihim wato kallimuna aidihim wata shaɗu a rujuluhun bi kanu ya kasi shi ne mutum zai kama maki kanu na jinudihim lima shahidtum alai kanu an taƙan allahu lalzi an taƙa kulle shi saboda haka wanda ya san allah na ganinsa mala'ikun allah suna tare da shi komai yana rikodin bai kamata ya ji tsoron allah ba ko da shi kaɗai ne ko a inda ba san shi ba misali yanzu idan wani zai ba daidai ba wani zai alatin nan kai akwai cctv akwai kyamara ko ko in kana wani abu wani zaro waya sai ya fara rikodin yaya idan rashin gaskiya ne to wannan littafi wato yana nan yana da duk abin da yake mutum zai sai dai abin da Allah ya shafi kuma da waɗanda Allah ya so ya musu sauƙin hisabi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban kathira wa yanqalibu ila ahlihi masrura shine annabi yake cewa inna ma huwa al-arab kawai dan bincike ne abu jarar da mutum domin man nuqisha al-hisabu duk wanda ake masa binciken kwakwaf wallahi zai kai labari wanda ya taba tafiya kasar waje in ka je airport ko idan immigration sun maka stamping a kan visa next za ka je wajen kasta to idan ba aka ce sai an maka binciken kwakwaf ko a nan duniyar gaba daya fasinjojin da kuka zo za su tafi su barka watakila abin hawa ya tafiya barka watakila idan ke rena fata sanda muna ɗalibai mutanenmu suna tafiya da goro hasan duk wanda ya san saudiya duk ya san yadda mu suke da goro goro guda ɗaya a sai da shi riyal goma nawa ne riyal goma yanzu ha? zan ɗari biyu da wani saboda aka suka tambaye shi ya ha shi goro shan da goro akwai goro ya ce ma fi goro kansa ya sake tambayar sa fi goro ya ce ma fi goro ce mutu akid da gaske ce wallahi tallabi lalazi la'ilaha ilaha illa huwa ma fi goro ya ce la yalla tafi har ya tafi ya yana kasa aikinsu na jami'an tsaro kawai sai kalle shi ya jibe nutsu da shi ba ya ce haka ya ɗauko kayan aiki ya farki jakar ya ɗauko wuka aka zazzage kayan kuma jaka da nauyi ana farke ƙasan jaka sai ga goro ya kalli mutumin nan ya ce an ta musulmi kai musulmi ne kake ta rantsiya ba goro to wannan hisabi na duniya kenan da bincike irin na jami'an fasakori ballantana kuma na lahara Allah ya mana mai kyau Allah ya sa mu cika littattafanmu da ayyukan kwarai wanda za mu farin ciki da shi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله